Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna ku karkada kunnuwanku. wanda tashar al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni sirayya musa sani sha rubutu zan jagoranci shirin a halin yanzu a cikin sabon littafinmu mai suna martabanmu wanda yake kunshe da nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma wa'azantarwa wanda fasihar marubuciyar nan ta rubuta Lubuna, Sufiya. Alwala ya yi tun daga gida, saboda kar lokacin sallah ya kama shi a inda ba zai samu ruwan leda ba, da zai yi alwala da shi. Nan ba zai yi alwala da ruwan buta da ta daɗe rabanta da wanke ba har ya kuskure bakin shi ya kuma wanke fuskar shi ya riga da ya ɗauki wasu cututtuka miƙar hanyar da za ta haɗa shi da makaranta ya yi sanda ya shiga kuwa ana kiran sallar la'asar don haka ya wuce masallaci ya gabatar da sallah yana fitowa hanyar department din su ya tsinci kanshi da nufa ya san ta fito daga jarrabawa zin daga nesa ya hangota da wasu riga da wando da suka yi mishi kama da na kasar indiyawa sai dai tsagar rigar har ogonta ta naɗe kanta da mayafi da ya rufe iya wuyanta tariya take yi da alama su hudu ne a tsaye ita da ƙawarta da har yanzu bai san sunanta ba Anisa kawai ya sani a duk takacin ƙawayen Laila da ba ta rabuwa da yawo da su a cikin makarantar. Ita ma dan ɗakin su ɗaya da Laila, san ba ka raba bakinta da kiran Anisa. Wani irin zafi ya ji ƙirin shi ya ɗauka. Ganin da ya ga wani a cikin samari yaran ƙofo kusan saitin kunne Laila ya yi mata magana da ya sa ta kwashewa da wata iriyar dariya. Daga yanayin yaron duk da bai ƙarasa ba ya san da wahalar gaske ya wuce sa'an Laila ɗin. Shi ya sa zafin ƙirjin shi ya ƙaru. Bai ga dalilin da zai sa ta dinga yin dariya da yan ƙananan yara haka ba har tuntuɓe yake duk da babu wasu dutsuna akan hanya Laila ya kira daga nesa kafin ya karasa. Muryar shi dauke da kashedi da wani irin yanayi da ba zai tattara ba duk a tattare da shi. Ita ma lela juyawa ta yi tana hango yan Kawai akwai wani abu a tattare da fuskar shi da yake sanar mata da wahala bai dauke ta da mari ba in ya karaso wajen. Duk da hannun shi kan sauka a jikinta da ta yi laifi da kuma ba ta yi masa laifi ba wannan karin dai tana ganin ta yi laifi ne amma ba ta san komai na me yi laifin ba ga kafafuwanta kamar an dasa su a wajen da niyyar zuwa wajensa take yi da sun gama labarin da suke yi ke tsaye a wajen saboda bata gan shi ba jiya da ta kira wayar shi bai ɗauka ba ta kira bilal ɗin dan ya bata shi amma sai ya ƙi karɓa bakin kira ban ɗauka ba meye can kasa makoshinta ta amsa da shi ba komai kashewar yayi a kunnenta abin ya mata zafi ta kira ne ta ji lafiyar shi tunda ta je neman shi har ajin su bata gan shi ba ya hana ta magana da kowa a cikin ajin shi yasa bata tambaya ba wanda suka gwada mata magana ma bata amsa musu ba ta wuce abinta sai dai ya bata mata rai kamar ko da yaushe da yanayin yadda ya balbale ta da fada don ta kira shi babu kalar abin da bata faɗa ba kafin bacci ya ɗauke ta na yanda zai sani yanda ba za ta ƙara neman shi ba ita ma ta yi fishi amma tana tashi da safe bayan ta yi sallar asuba wayar da ta shafo ta ɗauka ta kira shi ta ji a kashe ka huta kawai kawa kanka hamma tana ta furta tana jin babu daɗi a ranta har suka shiga jarrabawa tana gwada kiran shi amma wayar arfa take jin ta Ta kira Bilal ya ce mata yana makaranta. Idan ya gama jarrabawa shi ma zai zo ya duba ta. Irayyan na karasowa abokanta da suke tsaye ya fara tsarewa da idanuwa yana musu wani irin kallo kamar zai rufe su da duka yaran ko sallama ba su tsaya yi wa Laila ba suka kama hanya suna wucewa ina wuni yarinyar da take kokarin labewa kusa da Laila ta furta cikin siririyar murya ta ma idanuwa rayyan ya kafe ta da su tana sadda kanta kasa ta juya ta bi bayan sauran hamma Laila ta kira tana son tambayar shi dalilin da duk zai korar mata abokanan nata amma yanayin fuskar shi ta hana ta furta komai laila ya wani saurayi da ya zo wucewa ya kira da murmushi a fuskar shi yana ɗorawa da ya jarrabawa murmushin ƙarfin hali ta yi mishi za ta yi magana rayyan ya damƙi hannunta yana kallon saurayin ba ta son magana da rayyan ya faɗi yana jin wata da take ƙirjin shi tana ƙaruwa murmushi saurayin ya faɗaɗa yana wucewa ba ta dara ya ce komai ba uban kowa kulawa kike yi ba kya jin magana ko laila kai ta girgiza mishi tana kokarin kwace hannunta da take ji ya rike shi kamar zai tsage mata kashi kamar hakan ya ji ya saki hannun nata yana kamo kunnenta guda ɗaya yana saka ta faɗin wayo Allah na hamma zaka gutsire min kunni. amma dan Allah ta ƙara ƙarasa muryarta na karyewa sake murya kunnuwanta yayi yana mangare mata kai sai dai lokacin da idanuwanta suka sauka cikin nashi tun ƙarasowar shi wajen saboda ya daɗe da koyan kallon fuskarta ba tare da idanuwansa sun haɗu da nata ba kwalli ta saka da ailana da yasa idanuwan na ƙara gudun bugun zuciyar shi take yi barnan ya kawai ya faɗi yana sauke idanuwan shi daga cikin nata idanuwan laila cike tab da hawaye ta raba shi tana kasa yi wa bilal da yake tsaye bayan rayan din magana saboda kukan da yake shirin kwace mata shi ma bai ce mata komai ba kusan ya riga rayyan karasowa da fatimin din su laila din ya tsaya gaisawa da wani abokin shi ne da ya kwana biyu ba su haɗu ba akan idanuwan shi komai kuma ya faru sai da ta bar wajen sannan ya ce ka kori wanda suke tare ka kuma kore ta ita ma juyawa rayyan din yana kallon bilal din ba na son ganin ta da wasu yana ɗorawa da kuma ba kullum nake son ta a kusa da ni ba rayyan ya karasa maganar kirjin shi na zafi har lokacin juyawa yana bin bayan laila da sauri bilal ya bi shi da kallon yana ganin ikon allah da ɗan gudu ya haɗa har ya taddo da laila da ya kama hannunta tana fisgewa sake kama ta yana yin gaba ya so majanta zuwa wannan lokacin bilal kuma bai san kalar tunanin da ya kama yi ba abu ɗaya yake ganewa a halin yanzu yadda zuciyar shi take zafi kamar za ta faɗo daga ƙirjin shi Ƙirƙiri yake ganin shakuwar da soyayya mai zafi ce za ta haifa tsakanin rayyan ɗin da laila amma rayyan ɗin karyatawa yake yi bilal ya rasa wa rayyan yake ƙoƙarin karyatawa kan shi ko shi ɗin ko kuma soyayyar take tsakanin shi da alamu da suke nuna ba su da iko da ita limshe idanuwan shi Bilal ya yana sauke wata iriyar ajiyar zuciya. Yana bukatar Aisha a irin wannan lokacin. Idan ta yi mishi hira ta zuciyar shi za ta yi sanyi ya sani. Yau kanta ciwo yake. Dan sai da ya fara raka ta kofar hostel tukunna. Ta ce mishi za ta kwanta. Idan ya kira ta ba za ta ɗaga. Idan kuma ya ce yana son su yi magana ma ba za ta ki fitowa ba. Zai zamana mai son kanshi da yawa. Hakan ya saka shi tafiya kawai. Motar da Abu ya basu ta zamana kamar horo yanzu kirikiri abokai suka durfafe ta sai a tafi yawo a kone min ba za a zuba ba ga yanda bilal ya ga suna wujijjiga ta tunda su san ciwon ta ba shi yasa ya kira abu ya ji ko akwai inda zai iya zuwa ya ajiye ta duk idan buƙatar amfani da ita ya tashi sai ya je ya ɗauko akwai abokin abu ɗin a nan zaria kuma da yake samaru tunda babu nisa can ɗin ya kai ta ya ajiye rayyan bai ko tambaye shi ina motar take ba tun da ko kafin ya kai haka yakan shirya ya taka zuwa makaranta sam abin hawa ba damin shi ya yi ba yanke hukuncin tare mashin ya yi zuwa gida ya hango kamar rayyan tsaye ta wajen gate karasawa bilal yi. hamma ya kira a gajiyar rayyan ya kalle shi ina ina ta jiran ka tun ɗazun ya kamata a ce ya daina mamakin halayen rayyan ne kake jira kai rayyan ya ɗaga ya ɗaga mishi da ya saka bilal jan numfashi da ban biyo ta nan ba fa idan na sami mashin daga cikin makaranta sai ka yi ta jira a nan ɗin me yasa ba za ka kira wayata ba ka faɗa rayyan ya ɗaga mishi kawai baya son wata doguwar magana wayar shi bai san caji ya ƙare ba sai ɗazun kuma ya ajiye a gida ne ba wasu masu kira ne da shi ba mutanen da suke ciki ƙalilan nema. juyawa ya fara tafiya Bilal na bin shi suna fita daga cikin makaranta. Hannu ya saka a aljihu ya ɗauko kwalin sigarin shi. Don girman Allah hamma karkasha. Idan baka ƙoƙarin ragewa ba za ka iya dainawa ba sam. Bilal ya faɗi yana kallon yadda lokacin ya sa labban Rayyan har sun fara duhu saboda hayaƙin da yake buka ma cikin shi. Yau matun da sassafe da sigarin ya karya Allah ne shaidar Bilal har a sallah yanzu addu'ar barin shan yake yi wa Rayyan. Ƙara ɗaya kara ɗaya ya zaro yana sakawa a bakin shi kafin ya mayar da kwalin aljihun shi ya ɗauki laita ya kunna sai da ya zuƙa ya fitar da hayaƙin sannan ya ce ka bar ni bilal ba na jin daɗi numfashi bilal ya fita, sai aka ce sigari ce jin daɗin ka ƙara ƙara sauri Rayyan yana ci gaba da zuƙar sigarin cike da ƙwarewa. Allah ya kyauta. cewar bila da zuciyar shi take ƙara zafi kafin su kai gida sai da rayyan din ya sha kara sha'i suka sha da cincin din da Laila ta kawo musu Bilan na ɗaukar takardun shi ya fice daga ɗakin dan karatu zai koma cikin makaranta yayi. Da kwana ɗaya ne ya rage mishi a zangon jarrabawar shi. Rayyan kwanciya yana rintsi idanun shi da suka fara nauyi da alamun bacci duk da yamma ta yi. Idan bacci ya kwace mishi ya san sai dai wani ikon Allah zai samu ya rintsa cikin dare kuma kwakwalwar shi na buƙatar mutum akwai tarin abubuwan da yake buƙatar saka mata na jarrabawa a hankali bacci ya ɗauke shi da mafarkin lela kwance a gefen shi da bai san dalilin da yasa ta kutso mishi cikin mafarki ba duk da yana cikin wata duniya da bai hana furtawa kanshi maiya rayyan suka tsaya jira su dukansu shine karshen gama jarrabawa duk sun riga shi aisha ma da aka kira ta a gidansu don a zo ɗaukar ce musu ta yi za su taho tare da sibilan da yake babu wanda bai san shi a gidansa ba babu kuma wanda bai aminta da shi ba sai suka amince ran safiyar asabar su duka suka shirya bilal ya je ya ɗauko mota daga gidan abokin abu idan ran juma'a ya ji ya kai an dan duba lafiyarta ya kuma zuba mai daga gida da suka ɗauki kayan su makaranta bilal ya nufa yana kallon rayan da ya buɗe gidan baya ya zauna bai ce mishi komai ba dan tun jiya rabon da su yi magana da ya gaice shi da safe kai kawai ya ɗaga mishi dan yan shiru shirin sun zo fiye da kowane lokaci yakan daɗe bilal bai gan shi a yanayin nan ba ya san komai zai faɗa asarar bakin shi zai yi ba amsa zai samu ba abin da bai sani ba shine rabar rayan da ko gyangyaɗe kwana biyu cin baccin ranar da yakan samu ya neme shi ya rasa duniyar a cakuɗe yake jinta gashi jiya ma bai samu ya ga laila ba samsam ta zo ma gidan nasu da bata gan shi ba jiya domin ya sa ran shi ganinta watakila fushi take yi mishi tun shekaran jiya ba zai iya tuna kan me yasa ya bulbale ta da faɗa ba faɗan kawai yake iya tunawa har waya da safen nan ya ɗauka da niyyar kiranta ya ji ko ta gama shiryawa sai kuma ya fasa zai ganta babu jimawa a bakin kofar hostel ɗinsu kuwa suka same su ita da Aisha suna ta hira Bilal ya fita ya saka jakunkunansa a bayan mota Aisha tsaye ta yi cikin rashin sanin inda ya kamata ta shiga ta zauna ganin rayyan ɗin a baya ta ɗauka ita da Zaira ne za su zauna. Raila ta samar mata mafita da ta buɗe bayan mota tana shiga. Haka Yunisa ta ta buɗe gidan gaba ta zauna. dila ma ya shigo ya ja mota. sun gaisa da shi da safe ƙara gaishe da shi aisha ta yi tana juyawa ta ce hamma ina kwana kai kawai rayyan ya ɗaga mata da yake ta fahimci halin miskilancin shi da mutane da yawa za su iya ɗauka wulaƙanci ne sai ta juya kawai laila kallon shi ta yi ya yi kyau sosai sosai cikin farin yadi da ya saka yau har da hula ba wai baya saka manyan kaya ba ne kwata-kwata yakan dai kwana biyu bai saka ba ga ɗinkin rigar dogon hannu ne laila ta kasa daina kallon shi kyau ya yi yau fiye da kowane lokaci zuciyarta har wani kumbura take da tarin soyayya shi da bata san yawanta ba amma inda take rayyan bai kalla ba asali ma kan shi ya jingina da kujerar mota yana limshe idanuwan shi hamma ta kira murya ta iya kunnuwan shi jiya fushin da ta kwana tana yi to bayyana ba son ganin shi ya danne mata komai yanayin da ya saka tunanin ko da gaske ne maitar da mami take karyatawa ce da mami take karyatawa cewa ta gada ta bangaren mahaifiyarta duk da zuwa yanzu shi kaɗai ɗin ne yake kiranta da mayya saboda idan har da gaske bata kasance mayya ba ya kamata a ce zuciyarta ta haƙura da shi ya kamata ta sama musu sauƙi su duka biyu sai dai kamar yadda bata san lokacin da ta fara san shi ba haka bata san ta inda za ta fara dainawa ba idan ma ya ji bai nuna mata alamar hakan ba son jin muryar shi take da dukkan zuciyarta hamma ta sake furtawa tana dan kallon sibilan hira suke sosai da alama hankulinsu baya kanta sake kallon rayyan ɗin da bai motsa ba har lokacin ta yi tun kiran farko da ta yi mishi ya ji ta asali ma tun daga nesa ya hango ta ta saka material ruwan toka sai farin mayafi yau idanuwanta ya fara hango wa zuciyar shi tana tsinkewa sai dai yana ɗauko idanuwan shi daga kallanta ya mayar da su kan yadda ta yi kyau sosai sai ya ji yanayin da ya kwana biyu bai ji ba rike ta yake so ya yi wani kusanci yake son samu da ita komin kankantar shi a kwanakin nan biyu da ya yi su a hargitsi ganinta ya saka shi jin kamar da ya rike ta koyaya wani abin zai same shi da ƙyar ya raba idanuwan shi daga kanta yana kallon Bilal da suka haɗa ido ta madubin gaban mota kai bilal din ya yi girgiza mishi a hankali kamar ya san abin da yake tunani kamar yana son ya faɗa mishi kar ya fara aiwatarwa wani irin yanayi zuciyar shi ta shiga lokaci ɗaya idanuwan shi a buɗe suke kuma safiya ce bai san me yasa yake ganin duhu ba tana zagayowa ta shigo motar ya zaɓi ya rufe idanuwan shi ya rasa kalar sabon da ya yi haka da haɗuwar jikinsu da nata jin laila ta yi shiru ya sa shi ƙara rintse idanun shi yana ƙoƙarin fitar da numfashi a tsanaki ba lokaci yake gani ba banda sautin karar mota da yake nuna alamar sun ɗauki hanya babu abin da yake ji sai numfashin laila da bai sanya aka yi kunnuwanshi suka tsinto masa shi ba kusan yanayin bugun zuciyarsu lokaci ɗaya yake bugawa kafin ya ji ɗumin hannunta cikin nashi da yake kakan kafaɗar shi kamar hannun na da ikon kanshi na buɗewa ta saka yatsunta a cikin nata yanayin da ya ji har ƙasan zuciyar shi na gode ya furta a hankali yana ƙara dumtse hannunta saurin kallon fuskar shi ta yi sai ta ji kamar godiya ya yi mata amma bata ga alamar ya motsa komai a fuskar shi ba da ba don wasa da yake da hannunta da ta saka a cikin nashi ba sai ta iya rantsewa da cewa bacci yake yi wata irin ajiyar zuciya ta sarki tana jin kamar yau akwai abin da yake dami shi fiye da kullum watakila kuma tunaninta ne kawai aisha bacci ta yi don sai dai idan iskar mota bata fara kaɗa ta ba nan da dan bacci zai ɗauke ta ta madubi bilal yake kallon su da alama riyar ɗin ma bacci yake laila kuma ta kwanta a kujera ne tana fuskantar shi idanuwanta a kan shi kamar a duka duniya babu wani abu da ya taba ɗaukar hankalinta irin rayyan ɗin yana bacci yanayi ne da ya sa sa na wasu daƙiƙa Bilal ya manta da tuki yake saboda zafi da ƙirjin shi ya ɗauka. Yana kallon Laila ta ɗaga hannuwanta da nufin taɓa fuskar Rayyan ɗin. Duk ɗaukar ta bacci yake kamar zare ta gani a gefen fuskar shi kan kasumbar da ta sha gyara lokacin da ya yi saurin damƙar hannunta da ɗayan hannun shi lokacin da Bilal kuma yana taka mota ba Rayyan ba hatta Aisha sai da ta buɗe idanuwanta tana faɗin subhanallah shi ma Bilal duk wata addu'a da ta zo bakin shi yake yi sun kusan mintuna biyu kafin ya samu nutsuwa dan ya rage gudun motar sosai Rayyan kuma hannun Laila da ya damƙa ya saki yana kokarin saka idanun shi cikin nata duk da yanda zuciyar shi ta yi wata irin dokawa la haula wala quwwata illa billah ya furta cikin kanshi ganin kamar ya hada idanuwan shi da na magi kwayar idanun Laila ce kawai da take a zagaye ya bambanta ta da idanun magi dan rintse idanun shi yayi yana komawa cikin kujerar ya kwanta yana ba ta damar sauke na ta. tana kula da yanda ba kullum yake kallon cikin idanuwanta ba kamar ya san duk idan yayi sai ta ji wani abu yana fusgarta a cikin su kamar igiyar ruwa ba ta da wasu kalamai da za ta iya fassarawa duk idan lokacin da ya kalle ta ta sha kallon mutane sun nutse a cikin ruwa a fina-finai daban-daban takan kuma ji labaran yau da kullum ba ta taba hasaso yanda yanayin yake ba ba bata taɓa su yanda yanayin yake ba ba sai a lokacin farko da ta fara mallakar hankalinta lokacin da Rayyan ya saka idanun shi a cikin nata sai ta ji ta tsunduma cikin ruwan da bata san da ta taba ganin da bata taba ganin farkon shi ba ballanta na karshen shi numfashi ya so mai mata barazana yau ma hakan take ji dan har bakinta da ta dan bude tana fitar da iska daga cikin shi ringin ɗin wayarta ya ɗan taimaka mata sosai da alama sun ɗan sake shiga wajen da network ya dawo ɗan ɗaga fuskar wayar ta tana saurin mayar da ita ta kifi ta kalli rayyan ta ga ya mayar da kanshi idanuwan shi a rafe suke kuma duk da haka zuciyarta kamar za ta fito saboda bugun da ta ƙara Saƙonni ne suka shigo na daga gurub ne sirrin ma'aurata zalla sunan gurub ɗin da tun tana hangen sunana da ƙawayenta sun tattara a ajinsu ana shi ana kuskus a kai cikin yanayin da ya bala'in jan hankalin har ta fara leƙa ba sai an gaya mata ba ta san sunana sun girme ta kamar ba su yi nasarar da ta yi ba samun makarantar ta da wuri da yake sun jima suna son yin magana da ita tana sha musu kamshi don yanayin wayewarsu bai yi daidai da ra'ayinta ba har gurup din ya zama sanadin da take kula su ranar da aka saka ta wuni ta yi da waya a cikin aljihun wandonta sai take ganin duk wani sako da yake shigowa ta manhajar WhatsApp ɗinta kamar wani na kallonta kamar wani na ganin kalar abin da take gani take kuma karantawa a cikin su kuma Dina ce ta kan mata kitso wata 'yar asalin garin Kaduna yaren baji. ta ji hausa kamar bahaushe hirar illar waya da tafi amfaninta a zamanin nan suke yi a ina una faɗin yanzu fa zamani ya zo da kana iya ƙoƙarinka akan tarbiyyar yaranka kana tsaye ba dare ba rana da addu'a don neman kariya abin da baka gani ba wayar hannu na warware maka tuf ɗayar ya ɗakin sa ina un kamila ta karɓe da zancen da cewa wallahi abin da tsoro idan baka kai zuciyarka nesa ba waya tsaf za ta zama halakar ka hana yara waya wani katon banza ya yaudare su da ta musu ita a waje taɓe baki dina da take walaila kitson ta yi idan ka ba su ma ba tsira ka yi ba kin san wani guruf da na gani kwanaki kuwa hankali na yayi bala'in tashi a wayar gift kanwata na gani na sa maman mu ta karbe amma na ki nutsuwa sosai lalata takura tana jin kamar da ita suke kamar wata ta leƙa wayar ta taga abin da yake faruwa ta ga tarin labaran da bata taba cin karo da abin da ya girgiza a duniyar ta ba yana rike tunaninta irin kalan labaran da ake turowa abin da take hasashe ne ake nuna mata yadda yake faruwa cikin yanayin da bata taba hangowa ba ita kuma Allah ya yi ta cikin jerin mutane masu bin kwakwafi dole tana sauka gida za ta faɗa manana za ta fita daga guruf din. idan sun koma makaranta sai a mayar da ita saboda mami na da kula mami na kuma bincike kuma a karo na farko zuciyar ta tsorace take da mami ta ga wannan gurub din rayyan da ya ƙara damtse hannunta yana murza yatsanta ya yanke mata tunanin don yanayi ne da ta ji har tsakiyar kwanyanta sai yake tuna mata ɗaya daga cikin labaran da ake tattauna a kai jiya a gurub din wani abu da ya tsaya mata a makoshi ta tana jin wani irin yanayi da bata taba fassara shi ba yana saukar mata a haka suka shiga garin Kano tana jin ta sama sama Aisha suka fara saukewa suna wucewa gida sanda suka sauka kafafuwanta babu kwari take jin su rayyan kuma bai jira ta ba ya shige gida hada idanuwa ta yi da bilal da yake binta da kallo cikin wani sanyin yanayi kamar yana son karantar ta har zuci ka sha maganin ciwon kai ta faɗa tana wuce shi launin idanun shi sun canza shi yasa ta gane kan shi ne yake ciwo barin shi ta yi a tsaye kamar ba ta yi komai ba kamar bata taba zuciyar shi ba tunda ya tashi yake ɗan jin ciwon kan amma ita da rayyan ɗin ne suka ƙara mishi wani sabon ciwon kan ta kula kamar ko da yaushe ta kuma gane kanshi yana ciwo numfashi ya ja yana fitarwa kanshi kamar zai bude cikin gida ya shige shi ma to masu saurare a nan za mu tsaya sai dai ku saurare mu a shirin mu na gaba ku dai ku yi sharing liking da kuma comment